الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، gaba كراتمنا karatunmu السالك misbahu salik a cikin fiƙihun a yau sha Allah za mu yi darasi na 164 to wancan satin na manta me yasa ba ku tina mini ba sai ku tuna min da zaran na manta sai a gyara a wancan kaset din to wancan satin 164 ne muka ce da uku so yanzu yau za mu yi 165 Ko muna cikin babu babu haddi wa kamin mutafarriqa babin da ke bayani akan abin da ya shafi haddi da kuma hukunce-hukunce wanda suke wato ainihin na daban-daban muna ƙarshen babin wanda mun so mu karisa shi a darasin da ya gabata lokaci kure mana za mu tashi inda mala yake cewa in khallasal mahluka man qad amkana min nafsi na malin wa illa damina ka sahibil fadlil muhtajin na'am to talahu al qimatu illa fil adam man fakka shay'an min kalissin bifida lam yudahu maulahu illa bil fida in fakkahu min ghairi qasdi mulkihi aw la famajjanan yakul li rabbihi yace in khallasa al mahluka idan mutum ya kubutar da wani abu da zai halaka man kad amkana wanda zai ya kubutar da wannan abun min nafsin na rai ne au malin ko dukiya to wannan yayi abu mai kyau wa illa in ko yana da daman ya kubutar da shi sai ko bai kubutar da shi ba zamina zai biya wato idan barawo ya tinkari rijiya kana da daman ka ce masa rijiya gabanka ko ka kama hannunsa ka kautar da shi ya bi hanya sai ka ƙi kana kallonsa har ya zo ya faɗa to za ka biya diya makaho saboda haka ai makahon na ce ko ko barawo na ce ne kai kai barawo kan ka kyale shi kawai ya je fada makaho nake ni wani barawo kuma ina zai samu wannan gata saboda haka makaho so wannan aiki ne na ceto kuma tausayi ne yake sa a yi shi a ɗabi'u na addinin musulunci cikin makarimul akhlaq akwai ashafaqa wato shine ainihin wato tausayi wajibi ne a samu musulmi da wato ainihin tausayi a ransa saboda tausayi yana daga cikin imani ne ake cewa rahama kuma shi ake cewa shafaka wanda har manzo Allah sama ake cewa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama Allah yana tausayawa masu tausayi ne daga cikin bayinsa a wani hadisin arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama masu tausayi ubangiji ta'ala yana jin tausayin su ku wa na ƙasa wanda yake sama sai ji tausayin ku shine ubangiji subhanahu wata'ala yasa Allah ta'ala da kansa ya siffanta manzon Allah sallallahu alaihi sallam, cewa shi mai tausayi ne yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim wato ubangiji subhanahu wataala yake maza sama ya zo muku kuma yana mai muku kwaɗayin alkhairi duk abin da zai bata muku ko zai musguna muku baya son wannan abun kuma ya kasance mai tausayi ne ga mumine kuma manzo sama da kansa yana cewa takhallaqu bi akhlaqir rahman ku ɗabi'antu da dabi'un mai rahama wato shine ubangiji ta'ala ku zama kuma masu tausayi to duk mutum da aka cire masa wato ainihin wannan tausayin to akwai alaman tambaya a imaninsa so da ka duk wanda kaga alaman zai shiga halaka kuma kana da daman wato ainihin ka kubutar da shi daga wannan sai kaki to shari'a za ta maka hukunci idan kaga yaro yana rarrafe zai fada wuta kana gani kana kallonsa da gangan ka bar shi ya je fada idan ya mutu sai ka biya diya in wata gabarsa ta halaka sai ka biya domin kana da imani ya kamata a ce ka je ka da gudu ka je ka ɗauki yaron nan to ana aikin tausayin wajibi ne a addinin musulunci amma in baka sani bane ko abu ya gagare ka to kuma wannan babu wato zargi a kanka to shi yasa nan mala yace in dai har mutum ya halakar da wato ya kubutar da abin da zai halaka ko da dukiyar wani ne kuwa kamar dabbar wani misali ko ta dukiyar wani za ta halaka kana da daman ka kubutar da ita sai ka kubutar da ita to ma dalla da aikin da kai wa illa in ko ka ki ko to zamina sai ka biya sadaka haka mutum sai biya wato ani wannan abu wannan kuma alƙali zai masa hukunci alƙali ne zai masa wato ainihin wato hukunci saboda haka in dai kana da iko to wajibi ne wato ainihin ka biya sai ce tare da kuma laifin da kai fa na barinsa da kai ya je wannan ya je ya halaka saboda wannan mugunta ne a ranka sai ce ka sahibil fabli muhtajin na'am to dalahu alqimatu illa fil adam mana sai misali yace ka sahibil fabli kamar ma abocin ragowar ruwa ko ragowar abinci li muhtajin ga mabukaci sai ka ƙi ka bashi to sai ka biya sai ce na'am mm, to dalahul qimatu amma za a shi kima illa fil adan sai dai idan wanda yake buƙatar ragowan abincin naka ko ruwan naka bai da shi matsala biyu ne anan matsala ta farko shine idan kana tafiya da mutum kai kana da ruwa shi ko bai da ruwan sha sai zamana kai ka sha har ka rage shi kuma zai halaka saboda bai da ruwan sha to wajibi ne ka bashi wannan ragowar ruwan naka dole ka ne ka bashi kuma har ma ya zo a hadisi maza su ma ya ce la na'u fadlul ma'i ba a hana ragowar ruwa sannan jabir bin abdullah wancan hadisin bukhari jabir bin abdullah hadisin muslim yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlul ma'i maza su ma ya hana a sai da ragowar ruwa wato ba za ka sayar ba ba za ka ce nawa ne nawa ne za ka saya ba kawai dole ne ka ba shi kyauta kawai saboda zai halaka idan bai sha ba kenan idan da mutu yana jin ƙishirwa yana wani wuri inda ba ruwa kai kana da ruwa kuma kai ka sha ka rage to idan baka ka ba har ya halaka ya mutu sai ka biya diya domin musulunci ya wajabta maka ka bashi ya wajabta maka ka bashi wannan ruwan kuma in ruwa ne kan ma haramun ne ka sai da shi ma ba maganar sayarwa sai dai yin abinci ne to idan ko ragowar abinci ne kai kafi shi kuma ganin nan zai halaka to dai yana da kuɗi wajibi ne ka sayar masa dole ka sayar masa da abincin idan ko kaƙi ka sayar masa kuma kaƙi ka ba kyauta don ko ka sayar masa ko ka bashi kyauta in ka ba kyauta haka aka fi so in ko ka ka ba kyauta yana da kuɗin da zai saya dole ne ka sayar masa idan baka sayar masa ba har ya halaka to sai ka biya diya sannan idan bayi da wato ainihin kuɗi dole ne ka bashi ka bashi ragowar abincin ya ci daga baya in yana da kuɗi a wani wuri sai ya biya ka Shi ne ma'anan malam da ya ce ka sahibil fabli kamar ragowar kamar ma'abocin ragowa nan alfablu an yi itilakin Ragowar ruwa ya shiga ragowar abinci ya shiga don shi ne in ba a same shi ba za a halaka amma na ruwa ya fi tsanani domin an fi halaka da wuri da saubin kishirwa akan yunwa shi yasa shi hadisai suka zo aka hana sai da shi ma sai dai ka bayar kuma aka haramta maka ka hana amma abinci za ka iya cewa sai ka saya in yana da kuɗi kuma ya saya ya baka ya baka kuɗi in ko bayi da shi dole ka bashi to idan ya ka bashi ya yi amfani da shi zai biya ka daga ba ko ba zai biya ka ba sai ce na'am e to dalahul kima za a bashi kima shi mai wannan abincin illa fil adam sai dai idan wanda aka ba ragowan abincin bai da shi in bai da shi kuma dole ka kakura dole ka ne ka haƙura to wannan shine malamin fikihu suka kafa wata ka'ida da take cewa alibtula alibtiraru la yubtilu halqal ghayr wato lalura ba ta bata haƙƙin wani lalura ba ta bata haƙƙin wani shine yanzu kana jin yunwa sai ka ce wani ya baka abinci sai ya hana ka kuma yana da ragowar abincin shi shi a ci sai ka ce sayar maka sai ce bai zai sayar maka ba to kana da dama in kana da ƙarfi ka danne shi ka kwace ka ci abincin in ma ruwa ne ka danne shi ka kwace ruwan ka sha idan abinci ne ko taron dangi ne in kuna da yawa ku masa ku danne shi ku kwace abincin ku ci idan za ku halaka ko ku taimaka wanda zai halaka din to idan aka karbi abincin nan ko ta hanyar shi ya bayar ko kuma ta hanyar kwacewa ah, aka yi shin shi kenan haƙƙinsa ya sare za a biya shi ƙiman wannan abincin ko ba za a biya shi ba ne ma nan ya kasa biyu idan yana da kuɗi shi mutumin to zai biya in ko bayi da shi shikenan an ɗauke masa ya ci halal malak to shi ne aka kafa ƙa'ida al-ibtiraru la yubilu haƙƙal ghaib wato lalura baya bata haƙƙin wani lalura bata bata haƙƙin wani idan lalura ya sa kai amfani da kayan wani to kuma bai zai zamana cewa ka ci bulo kenan ya zama naka ba a'a zaka biya shi kayansa sai dai in baka da shi ko da ko tufafinsa ne kai amfani da shi yanzu a ce barayi sun yi maka tsirara shikenan sai ka samu tufafin wani sai ka fauce ka daura daidai ne abin da ka yi ko ya baka kyauta ko ya sayar maka yanka da kuɗi ko kuma ka kwace da ƙarfi ka sa a jikinka don ka shigo cikin gari to daga ba kuma sai ka mayar masa da kayansa in ka halakar da shi kuma ka biya shi kiman wannan in kana da shi in ba ka da shi kuma shi kenan domin shi ya ɗaura wani raguwa ne a tare da shi so wannan shine al-ibtiraru la yubdilu haqqal ghairi lalura baya bata wato haƙƙin wani amma ko yakan sa kai amfani da kayan wani wato wannan kaman cin mushe ne kenan ko mutum bai da abin nan yana jin yunwa zai halaka kuma ga mushe ba an ce halatta ya ci mushe ba to ya ci mushe ma ballantana haƙƙin wani don mushi asalinsa ma haramun ne amma na wani kuma asalinsa halal ne rashin baka izini ne ya haramta maka shi mushe kuma ko an baka izini ma haramun ne to ballantana kuma haƙƙin wani amma in kana da shi ka biya in babu kuma ya zama me ya zame maka wato ainihin lalura ba za a ce dole sai ka biya ba sai ce man fakka shay'an min kalisfin bifida lam yuɗahu maulahu illa bilfida man fakka shay'an duk wanda ya kwato wani abu min kalisin daga kamar ɗan fashi min kalisin kafin ina nan kafu tajbi ne ai min lisin kawai min lisin sai aka sa kafin kaga idan an ce kafin ɗin nan yana da ma'ana idan an ce min kalisin wato ba ba ɗan fashi kawai ba ko da barawo ne ko ni mai kwace don akwai bambanci mai kwace da dan fashi da barawa wannan da makami yake shi dan fashi mai kwace kuma babu makami barawa kuma a boye a boye ne dama baka san ma ya dauka ba to kaga ya shigar da barawo ya shigar da mai kwace Ke sa ce min kalisin sannan fa malamin malamin fiqh da suke amfani da irin wannan ko kuma a bisa lalura na waka ake amfani da irin da irin wannan amma in ba haka ba harafi baya shiga cikin harafi to wani lokaci mai muktasar idan yana maka irin wannan sai ka ɗauka wai wata kalma ce mai zaman kanta a kalma ce aka haɗa ta da kafun sai baka sani ba sai ka kasa me sai ka kasa fassara ta in an ce min kalisin to sai ka ɗauka kalisin din nan kalma ce guda ɗaya kana ta neman ta sai ka zagaye duk dishinarin duniyan nan ba za ka same ta ba ba za ka samu kalisin ba sai dai lissun da ka samu to kaga sai ka shirya kafin tashbihi din kenan wannan akwai misalansa da yawa a cikin a cikin littattafai mai mulatu irawi yana cewa fa'alun قياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد وفعل اللازم بابه فعل كافرهم وكاجوا وكاشلل سيتي كافرهم سيكا دوكا كافرهم إن كلمة دي وكاجوا سيكا دوكا كاجوا إن هذا كافو إن كلمة دي وكاشلل سيكا دوكا كاشلل إن كلمة دي قد دي آه كافرهم إن فرهم إن كوي شيني فرين تكي وكاجوا كتير كافو إن وجوا شيني بقين تكي wa ka shalal ka cire shalal eh, kafin ɗin wa shalal shine kambare wato shan inna kenan to duka wayannan sai ka lura da irin wannan to amma kuma in an kawo shi din yana da me yana da yana da fa'ida shine don wasu misalin masu shiga ba iya wannan wannan misalin ba kawai so saboda haka duk wanda ya kwato wa wani abunsa man fakka shay'an wanda ya kwato wani abu wato ya kubuto da wani abu min kalisin, kamar daga ɗan fashi kaga sai ka ce ko ɓarawo ko kuma mai kwace bifi da da fansa shi san da ya ba da wani abu sannan aka ba shi wannan abun naka da aka riga aka sace maka ko kuma aka wato ainihin yi maka fashinsa ko aka kwace maka to idan da fansa ne sai da ya ba da wani abu aka ba shi wannan lam ɗahu maulahu ba za a ba mai wannan kayan ba illa bil fida sai da wannan fansan wato an kwace maka wani abu ne ko an sace maka ko an maka fashinsa kai ka kasa ka kwato kayanka ka san wanda suka yi abu. amma ba za ka iya abu sun fi karfinka ila su maka ta'addanci ma ila yin ka je harbe ka dasi ko halaka ka dasi kaga ka gajiya to wani kuma yana da dabarun da zai iya je a karbo maka wannan kayan to shikenan sai ya je ya karbo maka amma sai da ya ba su wani abu sannan ya karbo to kai ma ba za a baka abu ba sai ka biya shi wannan din abun da ya bayar aka bashi wannan abu misali a ce motar ka ne aka sace ga yan fashin nan an san su amma baka yi sama ka tinkare su ba so ne ce a ah, bari je musu dan dabara motar miliyon ɗaya ne sai je ba su dubu hamsin kawai shike sai suka bashi wannan motar me za ku je ta kun tafi da ita ma karshen ta kama ku za a yi yi da musu dabaru zai nuna musu cewa fa an faji labarin wannan abu ko ta ina kaza kaza kaza ma ƙarya ne ƙarya shikenan sai ba su dubu hamsin don kila ma sun je ma a banza za su sai da ita shikenan sai sai sai karɓo ma motar ka to wajibi ne ka mayar masa da wannan dubu hamsin haka nan da wani zai zai kwaci wayar ka mai tsada ta dubu ɗari kai ba kai saka tinkari wanda suka kwace wayar nan ba ba ta hanyar da za ka bi ka gajiya ko ta hanyar hukuma ko ya ka karɓa ka kaza to ne ce a bari je lallabe su sai je lallabe su ya ba su dubu goma so sai ka bashi dubu goma ka karba ba dama ka karbi wannan sai ka bashi mai fansan da yayi amma da sharuɗe guda biyu sharaɗi na farko kai ka kasa ne don in baka kasa ba ya je wannan ya yi shirme sai ka karbi ka kawai ya je can ya je a su can su mayar masa da kuɗin da ya bayar sai ka kasa na biyu kuma ya zamana ya karɓe ta ya ba da kuɗin ba da niyan ya mallake ta ba idan mota ce ma da niyan dama ya karɓo maka ne idan waya ne ko menene da niyan dama ya karɓo maka ya bada kuɗin to anan sai ka bashi kuɗin wajibi kafin ka karɓi kayan amma idan baka gajiya ba muka ce ko ya karɓo ya karɓo maka ne kawai sai dai je nemi kuɗin sa a can ai baka gajiya ba kai ma kana da naka dabarun ƙida ko kana da naka karfin da zaka karɓa akan me zai je sake jawo maka wata asara kuma na biyu ko ya zamana ya karɓo da niyan ya mallaki abun ne sai je kenan ya je ya saya wurin barayi to wannan shi ma barawo ne don mai sayan kayan sata barawo ne shi ma a zahiri amma hakika a hukunci shi ba za a yanke masa hannu ba amma dai dole za a ladabtar da shi ko bai da wani haƙi shikenan sai je ya saya kai ka kasa karɓo abun sai je ya ce nawa za ku sayar mini aka ce kawo dubu goma ko dubu ɗari da niyan shi ya mallaka sai aka sayar masa kawai sai ka zo ka gane kayanka a hannunsa sai ka ce ah, wannan ai mota ta ne ko wannan hasabi na ne to za ka karɓi kayanka ko sisi ba za ka bashi ba domin ya karɓo ba da niyan ya baka ba ne ba kai ya karɓo ba ya karɓo wa kansa ne to shi ma ɓarawo ne azzalumi ne mai kwace ne ɗan fashi ne sai a haɗa shi da hukuma ta yi maganinsa domin illan da masu sayan kayan sata suke yi sun fi ɓarayin ma illa domin inda ba sa saya ɓarayin ba za su yi sata ba yi yanzu za ka saci abu ka rasa duk duniyar nan ka rasa inda za ka sai da shi za ka yi satan ne ai bai ka ba nan. to kaga masu sayan sata kayan sata suna da illa shi yasa ba a saurara musu su ma kama su ai musu me musu hukunci sai dai hukuncin su ya bambanta da hukuncin barawo shi barawo haddi ne za a yanke masa hannu su kuma masu sayan kayan sata ta'ziri za a musu za a kwace abun ko kobo ba za a ba su ba sun yi asaran kuɗin su sannan a kama su a ɗaure su a yi musu bulala gurgudun abin da alkali yake gani domin mai domin kada su sake yin wannan aiki to shi yasa wanda ya kwato maka kayanka wajen wani tare da ba da kuɗi idan da niyan ya mallaki abun ne za a kwace abun a baka koko ba za ka bashi ba shi asara amma ya karɓo da niyan ya karɓo maka ne ya ba da wani abu in kai ne ba za ka iya ba to nan ya taimake ka ne sai ka bashi sai ka shi ainihin abun da ya kashe aka ba shi wannan sai ce in fakkahu min gairi kasdi milkihi aw la fa majjanan ya kulli rabbi to wannan shine bayani da nayi dazu in fakkahu idan ya kwato shi wato ya kubuto da abun nan din da shi wannan eh, kayan min gairi kasdi milkihi ba tare da nufin ya mallake shi ba to nan ne ya cancanci a bashi abun da ya kashe ya karbo wannan kayan ta hanyar dabarun da ya ba da kuɗi ya karɓo maka sai ka mayar masa aula ko kuma ba wai da wato ba ya karɓo shi ne amma ba da nufin kar ya mallake shi ba Shi ne aula din kenan kenan da nufin ya mallaka ya karɓo to nan fa majjanan kyauta ne ya kun zai kasance lirabbihi rabbihi game shi wato ka karɓo masa kyauta sau da haka in ka ce a baka kuɗin ka ce ka je wajen barayi yan uwanka su mayar maka da kuɗin ka amma ba za ka me ba ba za ka ba za a mayar maka da kuɗin ka ba domin idan an ce haka kuma kaga shi ma an taimake shi kenan domin shi ma barawo ne sau da haka masu sayan kayan sata su ji tsoron Allah su suke ƙara haɓaka harkan barayi da 'yan fashi da sauransu za mutum zai je sato abun miliyan ɗaya sai zai sayarwa wani shi dubu ɗari biyu ya sato abin dubu goma ya zo ya sayar wani shi dubu biyu dubu biyu kaga asaran ta kai inda ta kai kuma kai daga kai da aka kawo maka din ka san cewa kayan sata ne in ba kayan sata ba ta za a rusa masa kima irin haka amma sai ka saya sai irin wannan idan an kama su bai kamata ainihin ana saurara musu ba don ci gaba da sayan wannan kayan ne zai zama wato ainihin ci gaba da wato sata din da fashi da makami da sauransu wanda ake yi to wannan ne ƙarshen wato ainihin wannan babi na babul haddi wa akamin mutafarriqa